واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا كما كأنبت الله كتنا شد ذكري كلا كلا كما كينك كومي ككوما زوا غريشي ta تسألك كزوتيا دبوتا مساشي كدي